إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin sha biyar ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku daidai da sha shida ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani buddha wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga lakima road a gwari miji a kaduna wannan kasa ta mutu nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na shek muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana ana wa bugun shafi na ɗari talatin da ɗaya a ƙarƙashin hukunce-hukuncen da yake rataye da idan mutum ya mutu wane ne ya fi cancanta ya yi masa sallah malam ya koro mana bayani akan cewa wanda ya fi cancanta su yi masa sallah su ne ‘yan uwansa na jini wa'anda suke ‘yan uwansa ne na jini amma idan aka samu shugaba ya zo wurin wannan cancantan da hakkin ya faɗa kansu shugaba shi ya fi cancanta ya yi wa wannan mutumin sallah. Amma ji a jerin kwanan karatunmu wannan shine majalisi na 78 za mu tashi kuma a daidai fakara ta 67 inda malam yake cewa fa in ya yahduru Luwali auna ibu idan gwamna ko mataimakinsa bai halarci wajen sallan wannan gawar ba fal ahaqu bil imamati aqra'uhum li wanda fi cancanta yayi wa wannan gawan sallah to wanda yafi kowa sanin littafin Allah ثم على الترتيب الذي ورد ذكره fi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'annan ya gudana a bisa tartibin da ambatansa ya zo daga manzan Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ya manzan Allah ya ce ga hadisin ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda zai jagoranci mutane a sallah shine wanda ya fi su sanin littafin Allah shi ya fi dacewa shi ya fi cancanta ya musu sallah fa'in kanu fil ƙira'ati sawa an ya ce idan ya zama na cewa a sanin ƙur'aninsu da haddace ƙur'aninsu suna daidai wa daida fa’a’alamuhun bis sunna wanda ya fi wani sanin sunna a cikinsu su biyun nan da shi za a gabatar fa in fi sunnati tsawa'an idan dukkansu sanin sunnan su daidai wa daida ne yadda zaidu ya san ƙur'ani haka amru ma ya san qur'ani Yadda amru ya san hadisi haka shi ma zaidu ya san hadisi wato dukkansu sun yi kunnan doki a wajen fahimtar sunna fa'in kanu fi sunnati tsawa'an inda suka yi daidai a wajen sunan sunna fa hijiratan a nan sai a duba waye riga wani hijira daga makka zuwa madina a cikinsu ka gana magana yanzu sahabbai ne ko? to yanzu babu hijira yaya za a ce ta ce to wayar ga wani zuwa wannan anguwa? an gane? ita anguwa ne ake so zaba ko? yanzu ba hijira daman hijira daga makka zuwa madina wata falala ce wacce babu falala irinta to yanzu babu hijira a anguwa ce aka kafa kuma ana so a ayyana ƙura wato limani sai aka same su dukkansu masana ƙur'ani daidai wa daida kuma aka same su su biyun dukkansu masana sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai wa daida yanzu ne ya kamata a yi sai a duba a cikinsu su biyun wa ya riga wani shigowa wannan anguwa fa kanu fil hijirati tsawa’an idan ya kasance hijiransu daga makka zuwa madina daidai wa daida dukkansu rana ɗaya suka yi hijira ƙane? fa'aƙdamuhun silman a nan sai a duba waye riga wani shiga musulunci to nan sai a duba in a anguwa ne a cikin anguwan waye riga wani a cikinsu su biyu zuwa wannan anguwan sai a gabatar da shi idan aka ga dukkansu tare suke ko sai a ce to fa aqdamu musulmi wa ya riga wani musulunta to mu nan yawanci ma'aikaci ne musulmi to sai mu je ƙarshe a ƙarshe shi ne ba in kanu fisilmi sawa bai zo a wannan ruwayar ba an gane fa sinnan idan suka zo kunnen doki a musulunci duka rana ɗaya suka musulunta sai a duba waye ya girma wani a cikinsu su biyu duba yadda addini ke ba da tsari wajen shugabanci cancanta ake dubawa an gane suwa suka fi dacewa amma a wannan ruwayan sai ce fa'in kanu fil hijrati tawa'an fa a silman idan a hijirarsu daga makka zuwa madina sun zo daidai wa da rana ɗaya suka yi hijira to sai a duba ya riga wani musulunci inda nan ana samun bambanci wannan ya riga wannan wannan ya riga wannan sai manzo Allah ya bada wani sharadi wala ya ummanna ar rajul fi sulqanihi ba a kuskura a jagoranci mutum a inda yake jagoranci ina ba ta gane inda mutum ke limanci a matsayinsa na liman kada ka zo ka ce ai kai katafaren malami ne ko babban malami ne kai kana zuwa kawai sai ka ce a haɗa sal'a a ja sau a haɗa sau a daidaita sau da aka jagoranci mutane wannan ba daidai ba ne a saba wasu suna amma ji wannan wannan yana nuna maka mahimmancin mai shugabanci da jagoranci a musulunci amma in shi limanin. ya ce a karama kallahu bismillah to sai ka shiga an gano wannan haka kuma wani alhaji ya gayyace ka zuwa gidansa ko ka zauna sai dalili ya sa ba ku samu sallah ba sai za ku yi sallah a cikin gidan kar ce a kai ne ustazu kawai an tara ikama sai ka shiga gaba ka ce to bismillah alhaji gyara ba kai daidai ba amince wannan saboda yanzu ina ne inda yake jagoranci ne ustazancin ka daban kuma hukuncinsa ne daban wani ana nuna mana yadda sunna ta karantar da mu tarbiyya ba a jagorantar mutum a inda yake da iko gidansa ne sai in shi mai gidan ya ce a karamakallahu ustazu bismillah daga nan sai ka gabaci sai ka shiga kai masa sallah amma kada kawai kan ana zuwa kai kowa ya alwala kawai ka ja gaba kawai kace a gyara sahu a bane sai dai in shi mai gidan sawa'un abokinka ne kai hatta ka in ka je gidansa aka da hurumi ko da kai malami ne yanzu nan taritarinsa ne shine mai iko shine mai jagoranci idan ya ce yaya bismillah shiga kai mana sallah a lokacin ya halatta amma in ba haka ba mazala ce kada wani namiji ya kuskura ya ce zai jagoranci wani namiji a inda yake da jagoranci ya ce shi ne zai zama liman wala ya ƙudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idni haka kuma kada ka kuskura ka zauna a kan kujeran da ya keɓance nasa a gidansa mutum ya gayyace ka gida ana zuwa kaka je kawai ka samu waje kawai ka zauna a'a idan ka shigo falansa ko kuka shigo falansa duk sai ku tsaya ba za ku zauna ba kuna jira ku ga inda me shi mai gidan zai zauna amma wannan za ka tance kaji dan boko ko ya kaji cewa wai dan boko ne wannan ko alhali sunna ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ka zo gidan mutum to baka da hurumi ka zauna a kujeran da ya keɓance a matsayin sa na hutawa ko na zama sai ka tsaya ka gani ina zai zauna idan ya zauna in ka ce bismillah to kenan inda za ku zauna nan ba inda ya keɓance wajen zamansa ba ne musamman wanda Allah ya azarta su da dukiya za ka ga mutum yana da keɓantaccen kujeran da in ya zo nan yake zama an gane ni da kai ne talakawa da ba mu da wannan tunanin din da ka zo kawai jim za ka zauna abinka ko amma su za ka ga hatta a wajen tsarin kujeran sai ka ga yanayin kujeran daban yake a sauran kujerun to irin wannan kada ka zauna akan wannan kujeran haka ban Allah yake sai da izininsa ina fata an gane kun zo kuna da yawa an shigo an taru sai Allah ya kaddara kana tsaye kusa da wurin kaga kuma ya zo ya dan tsaya a wajen ko to alaji ka zauna anan ne in ce eh sai ka zauna in ce a'a shikenan ce ya wulakanta ka sai ce to ina kake so in zauna sai ce zo nan ka zauna ka san dan Najeriya matsala ne kana faɗin wannan zai kullace ka a wulakanta shi ya zo gidanka ko ai ko da wajen ai ya kamata ya kyale mun ne ha gidan mutum kuma wannan ana so a nuna maka yadda sunna ke tarbiyyantar da mutane ji wannan muhallin shahid da ya sa malam ya kawo wannan hadisin shine kaga ka zo wajen gawa ko gawa ta waye ta wanda aka yi wa mutuwa kaga baka da hurumin ka ce to tun da kai ne babban malami ko kai ne kaza bari kawai ka gabato jama'a ku je jara ku yi kaza zan yi mai sallah a'a sai in shi mamacin ne ya ce in ya mutu wane masa sallah amince wannan in kuwa bai ayyana ka ba to wanda ka zo ka samu shi ya fi dacewa ya yi amince wannan Allah ka shirya din malam ya ce akhrajahu muslimun wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa a sahihin sa mujalladi na biyu shafi na 133 wa ghayruhu min ashabi sunan wal matahid da wani imamu muslim sun rawaito wannan hadithin daga cikin ashabu sunan abu da tirmidhi da ibn majah da imamun nasa'i duk sun rawaito wannan wal da kuma ma'abuta musnad irin su imamu ahmad irin su imamu shafi'i irin su ishaq bin rahuya irin su abu hanifata shi ma yana da musnad nasa da makamancin haka yace min hadisi abi mas'ud al-badri al-ansari daga cikin hadisin mai wayan da Allah ya kashe shi ya sashi a kalanta ah yace daga hadisin abi mas'ud al-badri al-ansari mutumin garin madina وقد خرجته في صحيح أبي داود مالا ينتي وانا حديثي نافتد شيء أتكم صحيح أبي داود لدي حديثي نمبر تا تريبير دا تسعين دا haka kuma ya zo a ɗari biyar da da takwas. kaga malam ya kawo mana bayani sai ce wa ya ummuhumul aqra'u walau kana gulaman kaje wani karatu wanda zai jagorance ku yi muku sallah ana son wanda yake mahaddacin ƙur'ani ne ko da yaro ne ɗan ƙarami ana gane karatun nan? kasanan najeriya matsala ne shi duk abin da zai gane bai san shi ba in aka yi shi to matsala ne a wurinsa ba wai ya yi tambaya ba ne a'a shi yanzu ya zama abin ƙorafi a wurinsa to ko da yaro ne ɗan ƙarami kuma Allah ya ƙaddara ya bi ku sanin ƙur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku jagorantar da shi ina fata mun gane walau kana gulaman lam yablughu al-huluma wanda bai balaga ba yaron da yake karami bai balaga ba bi hadisi amru bi salamata saboda hadisin amru ɗan salama Allah ya ƙara yadda a gare sa kaga wannan gabar yaro karami ya jagoranci mutane tsalla to mutane da yawa wani ma ya zo ya shi zai ce yaron nan dan karami shi wallahi ba zai yi ba kullatin ma ba zai ƙara zuwa ba ya ce kawai sun rena mutane yara ƙanana suke sawa ina fata mun gane ba zan manta ba Alan yusi ya ba mu labari lokacin da ya je hajji yana gani ko dai 99 ko 2000 yake cewa wallahi masallacin da ya sallah wani yaro ne ƙarami ya yake musu sallah ce eh, yana gama sallah sai ya fita da gudu ya je yana wasa da sauran yara Na ce eh, nace wallahi Najeriya ne ba za su bi shi sallah ba dan Najeriya ba zai bi shi sallah ba ya gama sallah ba kuma mace kare ya je ta wasa da yara saboda a shekarunsa daman wannan wasa ne ko kuma ba za ka raba shi da wannan wasan ba hada ce wallahi in dan Najeriya ne ba zai wani ma ba zai ƙara zuwa masallacin ba ce kawai sun rena mutane wayo wani yaro dan karami za su zo su sa shi sallah amma ba da yaron shi ne za ka je na cewa ai dana ne dana ne amma tunda ba dan shi bane zai korafi shi matsalar ɗan Najeriya kenan <laughs> ina mata ta gane to bari mu ji karatun malam yace wannan sahabi amru bin salama shi yake ba da labari annahum ya'ni qaumahu yana nufin mutanansa wafadu ala annabi sallallahu alaihi wasallam sun taho wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da halayensa falamma aradu an yansarihu a lokacin da suka yi nufin komawa garinsu ko anguwansu ko inda suke rayuwa qalu ya rasulullah man ya ummuna suka ce ya ma'aikin Allah to kashi dai mun musulmai ne kuma mun zo mun zauna tare da kai zamu mu koma garinmu ko zamu mu koma ƙauyenmu ko zamu mu koma anguwanmu yanzu in mun je waye zai dinga mana sallah kuma ji wannan kaga su addinin su ba da molanka suke yi ba kuma ba da ra'ayi suke yi ba suna addini ne suna so su yi yanda Allah ya ce da sa qala sai manzo Allah ya ba su amsa yace aktsarukum jam'an lil qur'an wanda yafi ku haddace qur'ani ko tattara qur'ani tattare da shi aw akhdhan lil qur'an ko wanda yafi ku rukun qur'ani shi za ku sa yi gabace ku yi sallah sai wannan sahabi Amurbin bin salama ya ce falam yakun ahadun min alqawmi jama'a ma Ya ce a cikin mutanen ba wanda ya hada qur'anin abinda ni na hada na hadda kuma yana yaro ɗan shekara tara a lokacin faqaddamuni wa ana gulamun suka gabatar da ni alhali ni ina yaro ɗan ƙarami a wata ruwa ya ce yana ɗan shekara tara wa alayya shamlatun li ina da wata ƴar wato dabbo ko kuma a dani da yake lullube jikinsa da shi har wata rana fa wata mata ta zo wucewa wannan da ya sa ya yage da duwawunsa a waje yaro ne dan karami kan zo wucewa ta ce jama'a yaron ta ce wai ba za ku yi limamin ku sutura ba ne ga duwawun yaron nan ba a waje <laughs> wato abinda nake so mu gane na fitu ku duba yadda sahabbai suke bin kurnin manzala ba maganin ra'ayi ba ne shi fa amru bin salama Allah ya ƙara yadda a gari ke ce suka min sabon ɗinki kamanta ba yana yaro yake ba da labari ya ce suka min sabon ɗinki a ka bani riga na sa yana yaro ba wanda sun haife shi akwai wanda sun yi jika da shi amma saboda manzala ne ya ce su gabatar da wanda ya mai ya fi su ƙur'ani kuma suka ka yaro ne wani ƙarami suka ce bismillah kaga ba maganan girman kai ake ba yanzu maganan addinin Allah ake ba ra'ayi ake magana ba ko yace wa alayya shamlatun li ina da wani dan zani nawa da nake lulluba da shi qala falamma shahidtu jama'an min al falamma shahidtu jama'an min jurmin illa kuntu imamahu ya ce a yayin da na halarci majma'an min jurmin ya ce a lokacin da na halarci taron mutanen jurm illa kuntu imamahu ni ne wato limamansu ni nake jagorantansu ni nake musu sallah duk wannan lokacin wa kuntu usalli ala janaizihim ila yawmina da shi ya girma kuma yana ba da labari tun yana yaro yake jagorancin nemanci, kuma shi yake ma dattijansu da yaransu ƙanana in sun mutu shi yake musu sallah duk da yaro ne ɗan ƙarami yace ni nake musu sallah khamsu salawatin kuma in an mutu in an kawo gawa ni nake yin sallah zuwa lokacin nan da nake muku bayani an ya girma ke da yake ba labari in yana karami yake jagoranci ashe kenan ba abun mamaki bane amma amince wannan aka samu yaro masha Allah kun ga anan kai za ku karbafa shi za ku kara seta shi ne ko? daga nan kuma kaga shi da kansa in yaga ana yana yana yawo yana wasa din nan ana cewa ah zai zai rage ko yanzu girma ya hau kansa ko a hankali a hankali a hankali yaro baka raba shi da wasa sai ce akhrajahu abu dawud wannan hadisi imamu abu dawud da rawaito sa wal baihaqi da imam bai haƙi da isnadin sahihin da isnadin ingantacce wa asluhu fil bukhari yace asalin wannan hadisin zo a cikin sahih bukhari walakin sai dai laysa fihi mawdi'u shahid yace sai dai a cikin ruwayar da zo daga imamul bukhari babu muhallin shahid din shi ma nan ya kafa hujja da shi a wannan wa huwa riwayatun li abi daud sai dai wannan riwaya ce ta imamu abu daud qad kharrajtuhu fi sahihi abi daud imamu Nasiru albani yace ya fitar da wannan riwayar a cikin sahihu abi daud hadisi number ta 599 zuwa akwai kuma ruwaya wacce ta zuwa 500 sa'annan kuma ta zo a ɗari shida da biyu Ka dai a nan malam ya nuna mana dalilin da zai sa a yi mai a gabatar da yaro amince wannan duk da yake ba shi ba ne karatun karatun yana so ya nuna mana halaccin in shugaba baya nan wanda ya tafi dacewa shine wanda yake inda ake jagorancin shine jagora a wurin limami ne na wurin ko limami ne na anguwa ko limami ne na masallaci sai aka zo da gawa a masallacinsa kada ka ce a kai dan babban malami ne barka gabato ka ce kai wa gawar sallah a sai dai in wanda ya rasu din yayi wasiya cewa kai za ka yi masa sallah ko kuma dangin mamacin suka ce kai muke so kai wa gawar masallaci daman su suka fi cancanta ko inda cancantar su ke faɗi shine idan shugaba ya zo wurin gwamna ko mataimakin gwamna ji wannan yana inda kake rayuwa ne misali man ɗin ɓangarenka ka ya zo shi ya fi dacewa ko kuma kansalanku ya zo wurin shi ya fi dacewa ko kuma sarkin wannan yankin ko ko mai angon wannan yankin idan ya zo shi ya fi dacewa ko kuma sarki da wannan gari an gano wannan sai dai idan shi ya ce a'a wane yi za ma maganin suna ne ko idan ya zo to wannan haƙƙin yi masa sallah kai da kake da shi ya faɗa kanka shi ya fi dacewa sai dai in ya ce to a kara makallawa bismillah a yi mana sallah to ka gada mun can ya salwantar da ne haƙƙinsa da zai yi wa wannan gawa sallah lokacin da imamu ahmad ya rasu Allah ya ji kansa da rama imamu ahli sunnati wal jama'a kansa salih Allah ya Allah ya ji kansa da rama yace mutane da yawa sun zaci ni ne na yi wa babana sallah haka yace saboda a lokacin an gawan imamu ahmad kansa salih shine babban ɗansa salih kuma shi ya yada fiqhun babansa a'a abdallah shi kuma ya yada hadisin babansa ilimin hadisi to sai fara ya ce da na gabato na tsaya kenan ana didita sahu gawan babana ya ce sai na ji an taɓa min kafaɗa ana cewa al'amir al'amir a sunnatul amir an taɓa na a kafaɗa ana ce min sunna fa shugaba sunna shugaba ma'ana shugaba ya halarci wajen gawan sallar gawan babanka shi ya fi dacewa sala ya ce sai na ɗan ja da baya sai na gabatar da shi shi sai ya tsaya a gaba ni na dawo baya to mutane da yawa tunda sun danna a gaba sai suka zaci ni ne ne wa baba na sallah amin wannan an gano wannan karatun Malam sai ya ci gaba da cewa إذا جمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء إذا أكا haɗa gawawwaki da yawa maza da mata sulliya alaiha salatan wahidatan to sallah ɗaya za a mata ba za a ce tun kawawa goma ba ne sallah goma za a yi sallah ɗaya ake a gane wa ju'ilati dhukuru walau kanu sigaran za a gabatar da ƴaƴa maza a gaba su kuma matan suna baya ko da yara ne kanana yau idan uwa ta rasu wajen haihuwa kuma sai ta haifi ɗa jariri namiji ko sai ta koma ita ta rasu ɗan ma ya koma to idan aka zo sallan gawan ɗan ne a gaba ita tana bayan ɗan yawo ne jariri to amma yana gaba da ita namiji ana sa shi a gaba ne mace sai a sa a baya a mu gane ba kun ganin an gane nan shine gawar misali gawa namiji nan gawa ta mace to idan aka zo sai a ɗauko tunda wannan gawan wannan ne namiji wannan mace abinda za a yi a nan shi ne yaro ɗan ƙarami jariri sai a sa shi haka liman shi kuma yana nan wajen kafaɗarsa ko? ita kuma mace daman ana tsayawa ne a ina daidai tsakiyarta ko? sai a ɗauko ta sai a ajiye ta haka sai a raba ta rabinta na nan rabinta na nan haka tana daidai wajen tsakiyarta nan yana daidai wajen kafaɗar ne shi yaron jaririn shi kuma liman zai tsaya daidai wajen jaririn kaga shi ya tsaya daidai wajen kafadan jariri kuma ya tsaya daura da mai tsakiyarta an gano wannan karatun sai liman ya tsaya a wurin sai a yi sallah in matan sun kai talatin duka haka za a jira su haka namijin dai shine a gaba shine kusa da liman su kuma suna bayan namijin amma shi wannan karatun mata za a sa su daidai wa daidai shi namiji za a sa ya tsaya daidai wajen tsakiyar matan kafaɗarsa zai tsaya daidai wurin saboda shi za a tsaya daidai daura da kafaɗarsa ne a yi sallah amince wannan A gano wannan karatun to shi ne malam ya ce ko da yara ne kanana sai ce min mayanin imama ko da yara ne kanana abin da ce kusa da liman su ake sawa wa jana'izul inas mimma yali al-qibla dawa su kuma wa jana'izul inasi mimma yali al-qibla dawar ƴaƴa mata su kuma sai tsaya kusa da al-qibla an gane yana gaba kenan ko yana gaban yaran ko yaran wa fi zalika ahadithun malai ce ba da molanka zai faɗi ba a wannan bayanin da na kawo maka akwai hadisai al'awwal hadisi da farko shine عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حديثي لقى نافع مولى بن عمر لقى عبد الله بن عمر بن الخطاب الله يقرأ يداء قريسة ده ما هي فنسى أنه صلى على تسع جنائز جميعا ياي صلى قاوة قاوة وشي قداء ترى فجعل الرجال يلون الإمام سيسا ماذا سنة قسد الإمام wan nisa yalina alqibla su kuma mata suna kusa da alqibla kaga liman na nan maza na nan su kuma mata suna gaba kenan kaga kusa da alqibla kenan an gane fasaffahunna saffan wahidan sai yayi wa matan sahu guda daya bayanin da ne a farko kenan ko aka jera su wa wudi'at jinazatu ummu أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابنا لها يقال له زيد سيأكا سنيا جاور ار أم كلثوم ار سيدنا علي ما تر سيدنا عمر سمو ديازو يا أوليتا سيدنا عمر يا أولي ار علي بن أبي طالب أنقالوا أنه kuma ya girma babanta da shekara goma sha tara سيدنا Umar ya جرم ummu ya girmi Ali bin Abi طالب shekara goma sha tara amma ya auri ummu علي yar Ali bin Abi kaga wannan raddi ne ga 'yan shi'a wanda suke cewa sayyidina Abubakar da sayyidina Umar kafirai ne ina fata an gane sun ce abin da sa Ali bin Abi Talib ya kyale su akan jagoranci da khalifanci wai tuƙuya yayi sai a ce to in yadda kuka faɗi ne kun kafirai ne ne hukuncin mutumin da ya san mutum kafiri ne ya ɗauki ɗiyar sai ba ka daga nan kasan cewa wannan maganar da suke faɗi ba gaskiya ba ce idan sun faɗa ka to ya aka ya ɗauki ɗiyar sai ba ka an ko so ƙyar sai da na kamar ji wannan sai na umar ya aure ta to lokacin da ta zo haihuwa ta rasu da ɗan tana da ɗa ta rasu ɗan ma ya rasu sai aka zo da gawarta shi ne ke ba da labari ɗanta kuma ana kiransa zaidu wuɗi a jami'an dukkansu sai aka ajiye su a gaba shi kuma ɗan aka sa a gaba wal imamu yawma idhin sa'id bin al-aas sa'id bin al-aas shine a matsayin shugaba a wannan gari kuma shi ya mata sallah wafin nasu ibn abbasin a cikin mutane fa akwai abdullahi dan abbas ai alil baiti ne ko ita ma ne ce ce alil baiti ne ko amma kuma ba abdullahi dan abbas ya masa sallah ba an gane wa abu hurairata akwai kuma abu huraira wa abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu abu sa'id al-khudri wa abu qatada al-ansari akwai abu qatada al-ansari dukkan su suna nan da rai fa wada'a al-ghulam mimma yali al-imam sai aka sa yaran kusa da liman qala ar-rajulu qala rajulun sai wani mutum yace Ka fa ankartu zalika sai na musu inkari me yasa za su sa yaron nan dan ƙarami a gaba ita mamansa kuma a baya ce wannan wani irin abu ne haka fa nazartu ila ibn Ya ce sai na kalli abdullahi dan abbas an kake zai nuna ina malami ne ko zai ce wa abi hurairata da abu huraira wa abi sa'id da abi sa'id al-khudri wa abi qatada da abu qatada al-ansari qultu sai nace musu ma haza ne wannan qalu hiya sunna suka ce kai sunna ce kaga ba wani abin nan kawai abin jannan sunna ce kawai kaga yanzu idan mutum ya kawo maka korafi na ga an yi kaza ce ah, abin da ya malam wani ya yi sunna ne kuma ka tsara kawo mana wannan magana gobe zai kawo maka gulma zai kawo maka gulma ba ko kila ya kawo maka ne don hada ka fada da shi kana faɗin wani magana ya ɗauko ya kai mai a ce a ma malam wane ya maka raddi ko ya ce ka za a kanta? shikenan nan zai a gwada kanku ce wannan sunna ce a kyale shi a kamar. a kharajahu abdurrazzaq imamu abdurrazzaq ya fitar da wannan a cikin musannaf nasa Mujallaji na uku shafi na ɗari hudu da sittin da biyar ya zo hadisi ɗan ba ta dubu shida da ɗari uku da talatin da bakwai wannan sa'iyu haka imamun sa'i a cikin sunan al nasa mujalladin farko shafi na ɗari biyu da tamanin wabunul jarud haka imamu ibnul jarud a cikin filmun taƙa, a cikin littafinsa al-muntaka hadisi namba ta bakwai zuwa ɗari biyu da da sittin 268 wadarul qutni haka imamu darul qutni a cikin sunan ɗinsa hadisi namba ta 194 wal baihaqi haka imamu al baihaqi a cikin sunan al kubra tasa mujalladi na hudu shafi na 33 qultu imamu nasir din albani Allah ya ji kansa da rama sai ya ce wa isnadu wa isnadun nasa'i isnadin imamun nasa'i وابن الجارود الإمام ابن الجارود صحيح على شرط الشيخين يتي إسناد سو إسنادي ني إن قدتتي أبسا شرط Bukhari إمام البخاري دا مسلم سكا جندا لا سفتد حديثي أسكن صحيحان سو ko da yake ba su fitar da shi a cikin sahihansu ba amma ya cika sharuɗan da suka gindaya suna fitar da hadisi a cikin sahihansu sai ce wa hafiz habir imamu hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin at-talkhisul hadith ya takaita wannan ruwayar a biyar shafina na ɗari biyu da saba'in da shida ala azuhi libin al wajen dingina hadisin ya yi azuwan hadisin zuwa ga ibn jarud wahdahu cewa ibn al-jarud shi kai ya rawaito hadisin wa qala hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama har ya ce wa isnaduhu sahihun a cikin sahih al-habir yace isnadin wannan hadisi ingantacce ne wa amma nawawi amma kaga shi imamu nawawi a cikin sharhin da yawa sahihu muslim fa qala sai yace a cikin mujalladi na biyar shafi na 224 sai yace rawahu al-baihaqi bi isnadin hasanin ya ce imamul haihaki ya rawaito wannan hadisi da isnadi kyakkyawa kaga wannan hadisi da farko kenan kaga ya nuna idan an samu gawa sama da ɗaya biyu goma ashirin ko fiye da haka aka samu mata a ciki da kuma maza to maza ake gabatarwa ko da babu namiji alagagge a cikinsu sai yaro jariri to shi za a gabatar sauran matan duk suna bayansa amince wannan wannan yana nuna darajar ɗa namiji akan ne ya mace ko a wajen sallah ake yi sallah za ku yi sallah da kai da matarka da ɗanka to idan za a yi ba za ka ce ita ta zo ta tsaya daura da ɗanka a bayanka ba a'a sai dai kai ka shiga gaba amince wannan ɗanka na bayan ka. ita kuma tana bayan ɗanka kamar yadda aka yi sallah abu salama kenan ko lokacin da ɗansa ya rasu ko man Allah sallallahu alaihi wasallam abu talha lokacin da ɗansa ya rasu manzo Allah ya zo su uku suka yi sallah manzo Allah na gaba abu talha na gaba bayan manzo Allah shi ita kuma matar tana bayan abu talha an gano wannan karatun yawa to haka ake sallah saboda ko da yaro ne karami yana gaba da ita ko da ita ta haife shi saboda ɗa namiji walaisa zakaru al'umma, ɗa namiji ba kaman ya mace bane yana da kima yana da daraja saboda haka ake gabatar da shi kan gawar ya mace in aka zo jeranta su sai malam ya yace asani hadisi na biyu an ambar maula al bin nawfal hadisi daga ammar rarran bawan al-harith bin nawfal annahu shahida jinazata ummu ummi kulthum wa binha shi ya halacci sallar gawar ummu kulthum sallan gawan ummu kulthum da danta ina fata an gane sallan gawan ummu kulsum da ɗanta faja'ala al-ghulama mimma yali al-imam sai ya sa liman wato yaron gaban liman yaron aka sanya shi a gaban liman wa wudi'at al-mar'atu wara'ahu ita kuma matar ummu kusum kenan yar ali bin abi talib sai aka sanya ta a bayan ɗanta ɗanta na gabanta ita kuma tana bayan ɗan gawanta salla alaiha sai aka yi mata salla shi ba a ce dan yaro jariri ba ne za a gabatar da uwar ko ita kuma shi a sa shi a bayanta a'a sai aka sanya shi a gaba Galiman gashi. ita kuma tana bayansa an karto zalika shi ammar maula al-haris bin naubal yace da naga daka. wancan ruwaya kenan ko yace ni kuma sai abin bai mun daki ba nace a ah, ya za ku yaka ya za a gabatar da yaro dan karami akan me mace وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة alhali a cikin mutanen da aka zo yin sallar akwai sahabbai akwai abdullahi dan abbas haka shine yaro a cikin su akwai abu sa'idin al-khudri sannan akwai abu huraira sannan akwai abu qatada al-ansari dukkan su suna wurin fasaltuhum an zalik sai na tambaye su wannan dokar da aka yi ko kuma wannan tsarin da aka yi daidai ne kuwa aqalu ƙalu dukansu suka ce hadhihi sunna wannan shine sunna amma ji wannan wannan shine sunna yace akhrajahu abu Dawudi. wannan hadisi imamu abu Dawudi, ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na 66 ya kulahu. yakin wannan hadisi nasa ne wa min tariqihi hilbe haƙiyu. haka kuma ta hanyar jerin gwanon wannan hadisi akwai ruwayar da Imam bai haƙi ya rawaito a cikin Sunan al nasa mujallabi na hudu shafi na uku wannan sa'iyu da imamun nasai a cikin Sunan al-Kubra tasa mujallabi na uku shafi na ɗari biyu da tamanin. 280 ta ziyadatani lahu ƙarin nan guda biyu da ya zo. wanda yake baina qausaini shine na farko wa wudi'atil mar'atu wara'ahu ko fa salla alaiha kaga shine aka sa shi baina qausaini fa sa'altuhum an zalik shine na biyu ko wa'annan qarin malan yace din nasir wa isnaduhu sahihun ala shart muslimin isnadin wannan hadisi ingantacce ne a bisa sharadin imamu muslim wa qala an-nawawi imamu an-nawawi a cikin sharhin da yayi wa sahihu muslim mujallagi na biyar shafi na da ya yace wa isnaduhu sahihun isnadun wannan hadisi ingantacce ne wa ammarun haza tabi'iyun maula li bani hashim shi ammar dinnan wato tabi'i ne amma bararren bawa ne na banu hashim saboda banu hashim manta a ciki akwai wato mutalib akwai hashim sannan akwai me akwai naufal sannan akwai abdushams shi sa ce banu hashim so naufal sun nan baban kasa bi ne naufal amince wannan to shi wannan bararren bawansa ne an gane to shi kuma tabi'i ne shi ne yake bayani Ya yace wattafaqu ala tawdiqihi duk malaman hadisi sun yi ittifaki a matsayinsa na tabi'i mutumin kirki saboda haka duk yake bararran bawa ne ana karban bayanansa saboda malami ne kuma ya nakalto wannan karatu malam yace wa qala al-baihaqi imam al-baihaqi dangane da hadisin sai yace wa rawahu hammad bin salama an ammar bin abi amma hamad ibn salama ya rawaito sa daga ammar dan abi amma duna kaifiyatul wad'i bi nahwihi amma ba tare da ambatan yanda aka ajje gawar da kwacin sa ba wa zakara anna al-imama kana ibn umar sai ya ambata cewa limamin da ya jagorancin sallar abdullahi dan umar ne قال وكان في القوم الحسن والحسين a lokacin akwai alhassan da alhussein jikokin manza Allah aka su suka fi cancanta ko? amince wannan wa abu huraira akwai kuma abu huraira wa nahun min amanina min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace akwai kwatankwacin sahabbai tamanin tsorin wa rawahu sha'abi imamu sha'abi ya rawaito sa fa zakara kayfiyatul wad'i binahwihi ya ambaci yanda aka daura gawar da kwatankwacin sa wancan da muka karanta wa anna al-imama kana ibnu umar ya ambata cewa limamin da yayi wa wannan gawar sallah Abdullahi dan Umar ne walam yadhkur as-su'al amma bai ambaci tambayan da aka yi wa sahabbai ba shi wannan tabi'in ya ce ai ya tambayi su Abu Hurairah ko yace kun ga wannan abun yaya sai suka ce a ah, sunna ce amma a ruwayarsa bai ambaci wannan ba wa ya ce, wa khalfahu ibn al-hanabiyyah wal husayn wa Abbasin. abbas bayan abdullahi dan umar wa khalfahu kenan akwai ibn al ɗaya kenan daga cikin alul baiti wal husayn akwai Husain, wa ibn abbas da abdullahi dan abbas kaga dukkan su alul baiti ne ko su suka fi cancanta ko amma wa fi riwayatin Abdullah bin Ja'far akwai Abdullah bin Ja'far as-Sadiq kenan daga dukkan su alal baiti ne amma Abdullah dan Umar dan Khattab shi yayi sallah saboda shine ne sunna ana wannan mun zo daidai gaban da ya kamata a ce mun tsaya insha Allah idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu sai mu tashi a kan fakara ta 69 inda malam yake cewa wa yajuzu an yusalli ala kulli wahidatin min al-jina'id salatun li'annahu al-asl ya halatta za iya kowace gawa sallar ta daban idan aka zo da gawa guda biyar misali za iya adda guda ɗaya a wata sallah a tafi da ita a kawo wata a mata sallah a tafi da ita a kawo wata a mata sallah a tafi da ita wannan ma ya halatta an gane to a wannan gabar zamu kwana insha Allah subhanahu wataala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Na'am zan ba da dama in akwai tambaya cikin karatunmu sai mu in kuma babu insha Allah za mu takaita a cikin bayanan da muka karanta sai mu sallah insha Allah. Na'am.

wa'anda za su zo sallan gawan sai aka samu shugaba wannan haƙƙin ya sauke saboda halattar shugaba a wurin a shi ne karatun da muka yi to yanzu shugaban ne kadai zai iya yi masa sallah amma in shugaban ya ce ba zai yi ba sai wannan da aka ayyana sai yi sallah wannan shi ne ka'ida a mutunci an gane yawa sai dai yin daman shugaban daman bai san da wannan karatun ba eh.

alhalin bai iya wajen sani maimakon maimakon yin abu da ai ba zai karambani ba na Najeriya ba wannan karambani in dai a wajen sallan gawa ne shi ko awa uku ne sai ya jira wala ba zai yi ba dan Najeriya ai ba wannan karambanin zai iya karambani a sallan azahar zai iya karambani a sallan la'asar magariba da isha'i da asubahi ba zai yi karambani ba haka kuma idan aka zo gawa aka dauko gawa duk da haka ai ya san wallahi ba zai yi ba saboda ya san cewa bai san abin da ake karanta ba ai ba zai yi ba ai akwai nogo eri a wajen dan Najeriya kaga sallan gawa sai ka ce to jama'a ku kara hakuri liman ne bai iso ba wala haka ne ka ce ma har yanzu liman ne bai iso ba kaga ga kowa na da ladabi a wannan wurin a'a zai wuya in dai a sallan gawa ne ina jira ba wannan karambanin sai dai wanda yake ya sa rigan malanta shi ne zai iya wannan amma haka kurin ya ai gawan ma ya ya kare da ita yana ganin kila shi ma yanzu zai iya kwantawa ai ba zai tsaya ba <laughs> eh ba zai yi ba Allah ya zamu dace na prof eh na eh eh eh Eh. eh wannan kuskure ne rashin sani ne ai shi sa da muke kira na bubuga misalai da kowanne daga ciki an gane amma a demokaradiyyar ma da ake ai kansulan ma ya fi lokacin to ka gani to ka gani amma dai almuhim abinda musulunci yake duba duk wani aka bashi jagoranci to yana bukatan girmama na'am eh. za ku sashe shi mai yi muku zalla in aminu ba nan kenan eh za ku yi sa a shi bane sannan da muka karanta yanzu ba eh akwai yara a kowane

ana karantar da su fiqh inda ka je ana karantar da su fiqh kaga alarin nan yaro kafin ya kai aji shi da sai ya soke alal akalla kenan ya san kafin ya san ba'adi eh eh eh eh na eh haka ne

Eh, ba daidai ba ne wane ka cika eh. yaran sun bi su gaskiya Shi ne sunna to abin yana bukatan karantarwa ne ka gane kaga irin wannan littafin a anguwanku a ce an sa shi tun wannan karatun da ka kawo misali yana ciki a rubuce to kaga lokacin da ake karantar da mutane mutane za su gane cewa karatu ne fa ba wai ra'ayi ba ne kaga wanda bai sani ba zai ga kamar ra'ayi ne yaran nan suka kawo kuma shi yaro matashi an san shi da ƙuruciya an san shi da gaggawa to za a dinga tunanin kamar gaggawa suka yi ka fahimci matsala na fahimci maganar sa eh shi a ka'ida Eh, su su sa suna karantarwa ai ana sa speaker ana karatu su ba za su taɓa yadda ba na sani su ba za su taɓa yadda ba kuma tun da kun san ga abin da yake daidai sai ku bi wanda yake daidai shine kai karatun yanzu wannan ina fata kana ganewa je ni saboda haka shi kuma a karatun da muka yi wanda ka su da shi da abin da yake a kai ne zai jagoranci gawar ka sallah saboda gawar nan ana buƙatar eh wanda ba naka bane sai ka kyale an gane in ka je makabarta sai ka yi abin da ya dace shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Uthman bin Affan ruwayan Imam Abu Dawud yace istaghfiru li akhikum wasallallahu lahu at-tathbita innahu al-ana yus'al in an je makabarta manzo Allah ce kowa ya addu'a kowa ya addu'a haka manzo Allah ce ku roƙa masa tabbatuwa saboda yanzu ana gama rufe shi fara mai tambaya kaga mutanen nan da suke wurin ba wanda ya san irin alaƙa da wani yake da shi da Allah shi sa mazalacin aka samu mutane arba'in suka tsayu suka yi wa gawa addu'a wannan gawa ko da ta cancanci ukuba ta ubangiji amma mutane arba'in din nan ba sa shirka da Allah dalilin addu'an nan da suka yi wa wannan mamacin Allah zai yafe masa matakar ba shirka yi ba Allah shi gudu shi aljanna to sai aka ce malam wane yi wane wane ya cika wane ya karasa kaga an haramta ma wannan gawan falalan ne sauran mutane wanda mutanen nan da ke wajen ba wanda ya san alakar da wani ke da shi tsakaninsu da Allah kila a cikin wannan akwai wanda ya fi wannan malamin daraja a wurin Allah ba wanda ya sani in manzo Allah ya addu'a ana bukatar na wani a bukatar na wani amma da yake ibada ne sai ce kowa yi yana wurin fa sai ce kowa yi shi manzo Allah yayi addu'a kana bukatar na wani kuma amma sai ce kowa yi shi kuma yana wurin idan son girma ne ai babu wanda girman sai kai na manzo Allah idan daraja ce ba wanda darajarsa ta kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko amma yace kowa yi saboda abinda ubangijin sai koya masa kenan malam bare kai to

waɗanda sun gabata suka sa su aka yi eh. sun san da ya rika wasu latin a aka gina eh. suna da dole a nan wurin eh. akwai suka shiga wasu latin da ana karatu da kuma zuci ko wani lokaci ta zuwa ba ko wani zuwa zaba kuma ranta za a yi magana don tare shi kwanci a baki kuma yi wa ba mai <laughs> wannan ai ɗabi'a ta Najeriya ne kawai mu dai abin da muke so idan aka zo a bi mutane cikin hikima a isan musu da sako amince wannan kuma a yi abin da ya dace kada a biye musu amince wannan a bisu cikin hikima a nuna musu kuskurensu kuma in suna so aiwance sai a ce ba za a yi ba sai a yi abin gida ce ba tare da an gaya masa magana banza ba ko an kosa ta masa magana amma dai a yi abin da ya dace ai a najeriya nake kuma ina maganar ɗabi'a ne to ɗabi'a majority majority ai dole in an ce ɗan Najeriya ana nufin majority ne to na gyara kalmata majority ɗan Najeriya haka ɗabi'a sai yake Allah ya shirye mu na'am eh eh haka ne sai ciyaman ya zo sannan kuma sarki ya zo ciyaman zai gabata saboda yana gaba da shi shi ne ƙa'idar musulunci a jagoranci ko yake kawai shi kenan kawai ka tsaya a yadda musulunci ya bi tsarin jagoranci an gane? ai ina so ku gane ilimin ku yanzu ku bar maganan wai kaza kaza ku ku sa wa kwakwalwarku da zukatanku wannan shine abin da ya dace in hakan ya faru sai ku aiwatar shikenan shine amfanin karatun amma muka dinga shatale tale har gobe ba za mu tashi nan ba shi da gaskiyar magana duk ka ajiye misalin kakka kawo wannan misalin kawai ka ɗauke shi kawai karatu dai ka fahimci sakon karatun kawai aiki za ka yi eh. na'am na'am eh eh magana ya kuri mana ana tambaya eh eh ba a yin magana in ana eh, haramun ne manzala ya hana hana bayi ba a magana ana bawali ko ana bahaya ba a magana sai eh, amma in ana wanka za ka iya magana ya halatta kana haffatawa za ka iya bada manzo Allah ya bada fatawa yana wanka an gane yawa sai ka ce ba ba haushe ba ka ji shi in aka ce kana bayi ne kake yi shi kenan shi ne eh, <laughs> Allah ya maka albarka injiniya haka ne haka ne amma ne in aka ce wane yana bayi ɗayan biyu ne ko dai yana bawali ko yana ba haya shi ne sakon kawai amince wannan amma idan kana wanka ai za a ce yana wanka shi sa ma malam ba wasu yake amfani da ya kewaya in aka ce wane ba aka ce ya kewaya ɗayan biyu ne ko dai yana bawali ko yana ba haya an ina ka ce wane ya ce yana wanka shikenan kaga akwai bambanci in dai ka shiga dai in dai kana wanka in dai kana wanka a musulunci ya halatta za ka iya magana wa alaikum salam a'a ba dai ni ne wannan karatun ba ba dai ni ne karatun ba kila ka ji dai a wani waje ya halatta bar ma ka ji hadisi bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga abu huraira imamu ibn kasir ya kawo shi a karkashin harshen sa a na al ahzab ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw musa fabarra'ahu allah mimma qalu wa kana inda allah wajiha amma zaba ta shafi'iyya haram ne haiwan ka tsarara sai ka sa kambai amma zaba ta shafi'iyya imam al-bukhari sai ya kulla babi a cikin sahihinsa babin da ke nuna halaccin mutum zai iya wanka tsirara an gane sai koro hadisin abu huraira annabi musa da banu isra'ila banu isra'ila suna wanka tabbar amma a tare wuri daya annabi musa in zai yi wanka baya tsayawa a wurinsu sai ya tafi can inda ba kowa da ke ganinsa sai tuɗe tsirara sai naɗe kayansa akan dutse sai ya ajiye shi sai ya ɗauki sandarsa sai ya caka a gefe wannan magana wannan abin da annabi Musa ke yi sai banu Isra'ila suka ce ai abin da ya sa baya wanka cikin mu gwaiwa yake da shi shi sa baya don kada mu ga gwaiwansa in ji banu Isra'ila Allah yana so ya kuma da annabi Musa daga wannan zargin da banu Isra'ila suke masa rana annabi Musa ya gama wankansa tsirara yana zuwa da yake ya nannaɗe rigansa kan dutse ya ajiye na gefe haka sai Allah ce wa dutsen gudu da kayan sai dutse ya fara gungurawa annabi Musa ya bi shi da gudu dutse yana ta gudu yana bin shi da gudu ya rike sandan yana ya hajar izari ya kai dutse kayana kayana kayana dutse kuma na ta gudu saboda dokan waye Allah Allah ya ce wa dutsen kada ya tsaya sai ya zo tsakiyar banu Isra'ila yana zuwa ƙarshen banu isra'ila sai Allah ce dutsen tsaya sai dutsen ya tsaya annabi musa na zuwa da gudu sai ya ɗauki kayan ya cira kayan a jikin dutsen da sauri yana suna kallon shi suka ce eh, ashe bayi da gwaiwa ashe bayi da gwaiwa ashe bayi da gwaiwa shine sai Allah ce fa barra'ahu Allah min qalu sai Allah ya barrantar da shi da wannan zargin da suke masa wa kana inda Allah wajiha saboda yana da matsayi a wurin Allah sai Allah ya yadda su gan shi yadda Allah ya halice shi ba yi da gwai wanda suke jingina masa sai imamu bukhari ya kafa hujja da wannan hadisin a kan cewa to ai ga annabin Allah nabi Musa ya yi ne ya yi wanka tsirara kuma manzo Allah ne ya bada labarin shine yake cewa to sai manzo Allah ya bada labarin sai yake nuna halaccin za iya yin me wanka tsirara ina ba ta ka gane sakon yawa ba laifi bane kuma za a iya magana ranar da aka yi kusufi hadisin na nan a cikin bukhari da muslim ranar da aka samu cisifewan wata rana maza Allah eh mun sun eclipse yana wanka aka zo aka gaya mai ya leko ya ce mai sai aka mai aka ya daga kai ya kalla an gane aka ce mai ya ce yauce rana an samu abin nan yana fitowa sai fito a gigice bai ma sa mayafin da yake lulluɓa kansa ba jamkan kawai ya ɗaura sai da sai da na da ya bi shi da shi ya yayyafa manzo Allah yana daga kai yana kallon sama yana cewa ya Allah ba kai alƙawali in ina cikin al'ummata ba ka halaka nan halaka halaka al'ummata ba shine sai aka yi sallah sallah raka'a biyu ruku'i hudu an farko aka karanta Fatiha da Bakara sai da aka dire aka tafi ruku'i aka tsaya a ruku'i kusan kwacin tsayuwar da aka yi na Bakara ya dago daga ruku'i bai kara sujada ba sai ya kara karanta fatiha da ali imran sai da ya jire sannan ya tsara yin ruku'i sannan ya dago sannan ya tafi sujada. ina fata an gane ya dago daga sujada ya taso raka'a ta biyu ya karanta fatiha da surati nisa har sai da ya dire sannan ya yi ruku'i ya tsaya ya dago daga ruku'in sai ya kara karanta fatiha da suratul ma'ida ya dire sannan a cikin sallar aka ga manzo Allah yana cikin sallah ya zafura ya ja da baya a cikin sallah aka ga ya kai shafka haka ana idar da sallan farkon abin da manzo Allah yayi sallallahu alaihi wasallam tashi yayi ya je samu mata yace Allah na kishi kuma kishin da Allah yake yi ya ga mumini yana zina shi malamai suka ce ashe abin da ke dadar da sun eclipse ko moon eclipse shine me zina amma kuma astronomy sun riga sun yaki kwakwalan mu sai a ce maka a abu ne wanda yake shekara shekara bayan shekara kaza kaga ana so a yi defeated din kwakwalwarka cewa abin da ke kawo shi ba saban Allah bane wani abu ne kawai na yanayi an gane kuma ga hadisin ya nuna zina shi ke kawo son eclipse ko moon eclipse ya ce Allah ya nuna min a cikin wannan sallan abubuwa da yawa daga cikin abin da Allah ya nuna min ku mata haka maza ce musu da yawan ku 'yan wuta ne yace da kuka ga yace ba ku ga zabura a sallah na ja da baya ba suka ce eh sai ce Allah ya nuna mun wutan jahannama ne yanda take hauhawa shine na firgita kuka ka na ja da baya yace ina cikin sallah ba ku gana kai tafka ba suka ce eh sai ce Allah ya nuna mun kayan marmarin aljanna sai na ga ya yace sai na kai hannu in ya yace wallahi da Allah ya bani dama na tsinko ta har duniya ta nade ba za ku iya cinye ta ba kowa zai ce ya ina fata an gane sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya nasiha amma ji wannan kaga wannan ya nuna karara za a iya yi eh Allah ka saba da shi abinda muka karanta daidai Allah ka saba mana inda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana shugabannin da ka azurta mu da su muna roƙon ka ya Allah ka tausasa zukatansu ka kafi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka sa mu zama mabiya masu biyayya gare su akan dokarka ba akan dokar da ya sakawa wa dokarka ba da mu da su ya Allah ka samu ikon gyara ɗabi'unmu mu tsira a duniya kuma mu tsira a lahira duk abin da zai zama mana tarnaki tsakaninmu da sai ya Allah ka kame hannaye mu kada ka ba mu ikon aiwatar da shi duk abin da zai sa ka yadda da mu ya Allah ka ba mu ikon aiwatar da shi idan mun aiwatar Allah ka tausaya mana ka karba mana a matsayin ibada inda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk